to yaya aiki to aiki alhamdulillah ya tattaki tun daga jihar gombe zuwa kano kusan zan ce ma ba tattaki na yi ba eh. amma dai na biyo bayan rigan babban yayana <laughs> wato sp abdullahi haruna kyawa mai magana da yawon na 'yan sandan jihar kano ganin cewa mun yi wani training ne a abuja kuma daga nan na cewa inda ya fi dacewa na sauke kayana mm. kafin na garzaya inda na fi wayo mm. shine jihar kano na sha iska kuma aka zo aka tabbatar mun da haka cewa ni dan gida ne a jihar kano a saboda irin kulawa da na samu to ina godiya ina godiya eh, to amma ne sauraro bai ji cikakken sunan ka da matsayinka a gidan dan sanda ba to masha Allah sunana asp mahid mu'azu abubakar a kakaki rundunar 'yan sandan jihar gombe wanda kuma wasu zan ce suna bibiyan handles ina da nake da shi a social media wanda za su ga an rubuta sarkin doka to wasu da sarkin dokan suka sani asp eh, a nini biyu kenan eh. shi ne abun kafaɗa to muna ma addu'ar Allah ubangiji ya dago kafar tafiya ta tafi amin ya batun al'amarin tsaro a jihar gombe to alhamdulillah za mu iya cewa a jihar gombe muna samun nasarori a ganin yadda muɗin bayan yunkuri da muke mu ga cewa an samu wannan nasarori ɗin akwai kuma haɗin kai tsakaninmu da al'umman gari wanda muke musu wannan aiki ɗin saboda ba za mu iya yi mu kaɗai ba ba don ba mu da ƙarfi ɗin da kuma authority da za mu iya yin wannan abubuwa ba a'a sai don akwai abin da muke kira community policing wanda aiki ne ka faɗa da ka faɗa da al'umman gari inda za su taimake ka da bayanai wanda zai kai ka ga samun nasara kuma alhamdulillah muna samun wannan kasan takin shirin dan sanda abokin kowa ɗan sanda abokin kowa kasan magana ce babba sosai yaya alakar take tsakanin gamsuwa kan yadda a ni abin da zan iya faɗa zan faɗi abin da na sani ne wanda kusan a yanzu saura bai fi wata ɗaya ba na cika shekara guda akan wannan karaga na mai magana da yawon rundunar 'yan sanda na jihar gombe amma daga lokacin da na karba zuwa yanzu ban san na baya ba amma na san akwai shi sai dai na ce an samu ƙari na ci gaba da samun wannan dangantaka din mai karfi wanda in kana so ka tabbatar da haka shine zan ce ka tattara wannan kayan shirin kan ka je jihar gombe ka samu mutane ko da gungu-gungu ne ka tambaye su yaya alakanku da 'yan sandan wannan jiha wannan zai baka cikakken bayani na abin da nake faɗa. <laughs>